Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Maimuna Sa'idu dan Sadau. Ni ce wadda ta kirkiro wannan sana'a wato MSD's Kitchen. Muna amfita saboda ina daga Zamfara State. Muna siyan ingredients daga manomanmu da sauran talakawa muna sarrafa su zuwa abintayya kala-kala masu daɗi. waɗanda muke saida ma customers ɗinmu sannan kuma na yi murnar zuwa wannan event wato northern hibiscus initiative saboda ya ƙawata matuƙa da gaske na gode